bayan sun tashi daga wani gagarumin taro da suka yi a birnin tarayya abuja ne shugabannin kungiyoyin shugabannin kungiyoyin suka ce za su yi wata zanga-zanga mafi girma da aka taba yi a wannan kasar idan 'yan majalisar dattawa ba su canza salon ayyukansu ba shugaban kungiyar haɓaka matasa na jihohin arewa sha tara imrana wadanas shine ya fara tofa albarkacin bakinsa su dai a tunanin da muka yi su 'yan majalisa sun fito hoha kuɗi suke nema kuma duk irin haƙoƙansu da muke ganin ya kamata a basu an basu to kuma abin ya kuma canza wata irin rawa sun koma kwata-kwata shi shugaban ƙasan da saki da muke alfahari da shi ko kuma ake ganin cewa yawancin su dalilin shi suka zo to sun koma kuma sai kalubalanta shi suke a cikin hikima dan hada ne ake a cikin riga mutane ne ba su ganin hada da yawan su ba ha kokarin su ko martaba su ko isa su ko cancanta su ta kawo su ba da yawan su wani ma in kace zo takarar kansila bai iyawa balle ya takarar majalisar jiha balle ya ce zai taho majalisar tarayya ko ya taho sanata amma daga kawai samun wuri kawai kun kun biya rima kun sha kiɗa kenan kuma sai abin ya zo kuma ya zama kuma wulakanci da kuma shigo da wani abu wanda hankali ba zai ɗauka ba to bisa ga waɗanda dalilai ga ya kamata mu zo mu yi gargaɗi in muka yi gargaɗi lokaci dan kaɗan kuma za mu yi komowa mu zo mu yi maganin abin don muna da hanyoyin da za mu yi maganin abin. baya ga batun tantance magu da kuma shawarar cewa hamid ali ya sauka daga mukaminsa mataimakin shugaban kungiyar buhari cops for justice daga bauchi ta arewa maso gabas bello adamu ya ce shawarwarin majalisar dattawan bai yi ba. duk wanda yake najeriya san akwai abubuwan da yake faruwa yanzu tsakanin 'yan majalisa da masu gudanar gudanarwa ta bangaren gwamnati ayyukan da ya kamata su yi ba shi ba ne ba sai su shigo ayyukan da ba nasu ba su ce za su ɗaura a mutanen nan da suke wani aikin kamar mutum irin hamidu ali kamar mutum irin su magu to wani yana daga cikin dalilin da ya sa muke so mu zo mu ɗan bayyana manufar mu kuma mu wayar da kan mutane su fahimci abin da yake faruwa Shi kuwa Abdulhamid Babangida Sa'ad na ƙungiyar tabbatar da shugabanci na gari daga jihar Kaduna ya ce majalisar bata nuna dattaku ga shugaba Muhammadu Buhari ba. Kwanan nan an zo ana so a ba wa wannan shi shugaban EFCC hukumar yakacin hanci da rashawa tabbatar da shi akan kujerarsa in kika lura sun ce akwai wani abu wai integrity test wato suna da kokonto akan nagartarsa. to integrity test mu mun ji daɗi da suka faɗi wannan kalmar integrity amma mu kiran da muke yi shine kar ya tsaya akan mago integrity isha kowane dan majalisa su yawancin su akwai tambayoyi alamar tambayoyi akan integrity din su ko da yake ana hangen za a iya sulhu tsakanin majalisar dattawa da bangaren zattaswa amma obaito usman muhammad na kungiyar good governance daga kudu maso kudu demokradiyya ba zai taba tafiya daidai ba sai ana sulhu a duk lokacin da aka saba wa juna saboda a samu demokradiyya mai inganci in politics you should have an interest how you want your government to be run what is going to be the positive outcome not when you send a, an institution or any somebody any of your executive is being rejected it's not helping the nascent democracy shugaba muhammadu buhari ya riga ya ɗauki matakin sulhunta ɓangaren gwamnati da ta majalisar dattawa inda ya kafa wani kwamiti na musamman. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.